العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marece na asabar sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da biyu. wanda ya yi daidai da 24 da ga watan 4 miladiya shekara ta 2021 kamar da kuka sani muna cikin karatun wannan sura mai albarka ta suratu taha inda muke bayani akan kissar annabi musa da fir'aun inda allah maɗaukakin sarki ya aika annabi musa da ɗan uwan shi zuwa ga fir'auna domin su kira shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki su hana shi a ɗagawa da zalunci wanda yake wa bani Isra'il ta haka Allah ya haɗa annabi Musa da mu'ujiza mu'ujiza wadda <clears throat> za ta zamo ƙarfafawa gare shi da kuma sauƙaƙawa ga fahimta na cewa lallai wa'annan wa'anda Allah maɗaukakin sarki yabba manzancin nan daga Allah ne ba wai wajen kansu ba ne amma duk da haka shi fir'auna mu'ujizat ya ɗauke ta a matsayin sihiri ma haka ya shirya jayayya da annabin Allah annabi Musa na cewa a kira mashi mutane masu tsafi masu sihiri daga ko'ina inda aka san su domin su zo su ƙwarar da annabi musa mun ga dai yadda allah ya tabbatar da gaskiyar shi allah ya rinjayar da gaskiya akan karya allah ya sa annabi musa ya rinjaye su yayin da wannan sandat ta annabi musa ta zo tana canye duk sandunan su da igiyoyinsu da suka jefa domin su nuna cewa mace zai ne to bayan wannan su wannan mutanen a fir'auna ya tsoratar da su cewa lalle idan ba su dawo ba suka yi mashi biyayya inda bai ba su izini ba lalle zai halaka su zai musu azaba wadda ba taɓa wa kowa ba amma duk da haka suka ce lalle ba mu zaɓen ka kan gaskiya wadda ta zo muna mun yi imani da Allah ubangijin annabi Haruna da annabi Musa duk da haka <clears throat> eh, fir'auna bai ji waji ba sai da ya yi ƙoƙarin halaka su da su ma mutane annabi musa da shi musa ɗin don haka a nan za mu ji abin da ya faru da annabi musa da mutanen shi lokacin da fir'auna ya ga an rinjaye shi bai bar abin ba har yanzu bai saki ba don haka da an biyo ta hanya ta a yi sihiri a rinjaye wa'ancan to bari shi amfani da ƙarfi za mu ga abin da allah maɗaukakin sarki ya ce nan a aya ta saba'in da bakwai a cikin suratu taha don haka malam bismillah wala ƙara auhaina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 masha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce lokacin da fir'auna ya so ya halaka mutanen annabi Musa da wa'annan da suka yi imani Allah ya ce wala kada auhaina ba da auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim Allah ya ce wala kada auhaina ila Musa haƙiƙa mun yi wahayi zuwa ga Musa annabi Musa an asri bi ibadi kayi tafiya da bayina su wa'annan da suka yi imani da kai tafiyar dare ku sulale da daddare ku gudu ku yi hijira daga garin misira garin fir'auna garin zalunci don haka ashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon wanda ya fara yin hijira ba annabawan allah daban-daban sun yi hijira daga garin kafirci zuwa gari na musulunci saboda ita hijira ita ce daga biladul kufri min biladil kufri ila biladil islam ita ce hijira ta musulunci daga garin musul daga garin kafirci wanda ake tsangwamarka ana hana ka ka tafiyar da addininka zuwa gari na musulunci inda za ka samu dama ka abin nan ba dole sai gari na musulunci ba ko da gari ne na kafirci idan za a baka dama ka iya bauta ma ubangijinka cikin 'yanci to wannan hijira ce kamar da muka ga alhijiratul ula wa saniya zuwa ga biladul habasha duk da cewa a wancan lokaci habasha ba gari ne na musulunci ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu habban shi cewa ku je habasha hakika akwai wani shugaba ciki wanda ba a zalunta mutane a wajen shi ko kamar irin yadda mutane suke hijira daga garuruwan su ma na musulunci inda ake tsangwama su zuwa su tafi garuruwa na turawa inda ake ba su dama musamman a lokacin baya to Allah ya ce mun yi wahayi ga annabi Musa ka yi tafiyar dare da bayina aka ce annabi Musa lokacin da fir'auna ya ce inna ha'ula ishir zimatul laqalilun wa'incan wasu 'yan tsiranu ne suka bi annabi Musa suka bi Musa wai su wa innahum lana laga'izun haka fir'auna ya ce sun husata mu don haka za su gani za mu halaka su don haka da suka gudu fattaba'uhum mushrikin a su wannan Allah ce su yi tafiyar dare ko da aka waye safiya fir'auna ina wannan mutane ana son a yi musu azaba sun gudu kawai ya shirya ce a je a bi aka ce lokacin da suka je falan matara aljam'ani ƙala ashabu musa inna lamudrakun lokacin da suka tafi suna gudu su tsirata da addininsu da mutuncinsu kawai sun yi tafiyar dare da safe da rani kawai sai suka ga mutanen musa eh, mutanen fir'auna da shi da mutanen shi sun zo suna bayansu shine allah ce falan matara aljama'an lokacin da kowane jama'a da jama'a annabi musa da jama'a fir'auna kowa ya ga wani suka ce ga su can suka tsinkaye su sai suka ce inna lamu da wallahi za su riske mu za su kama mu mun gane ko annabi musa ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi ba ba za su iya ba ina tare da ubangiji na ubangiji na yana tare da ni tun can Allah maɗaukakin sarki ya gaya mashi cewa izhab an anta wa ahuka ko falatin ya fi zikiri ko inni asma'u asma'u wa ara tafi tare da ku tafi kada la ta khafa ko ba haka ba haka Allah ya ce kada ku ji tsoro a uku ma wa ara ko haka ne Allah gama ko ina jin ku kuma ina ganin ku to shine nan annabi Musa ya maimaita ma mutanen shi ya ce kalla wallahi ba za su iya ba saboda ubangiji ne ya yi mashi alkawari kuma alkawarin ubangiji gaskiya ne ya ce inna ma'iya rabbi wallahi ina tare da ubangiji na sayahadin kuma zai shiryar da ni tun can ya ga min ni zan rinjaya Allah bai kunyatar da ni ba a wancan lokaci haka yanzu ma ba zai kunyatar da ni ba don haka Allah ya ba su ya ce ga abin da za su yi su yi tafiya sannan idan aka je fadrib lahum tariqan fil bahri aka ce lokacin da aka zo ga mutanen fir'auna bayansu sannan ga ruwan maliya ruwan teku suna gabansu shin za su faɗa ruwan maliya ruwan teku su halaka su nitse ko kuma za su bari mutanen fir'auna su zo su kama su da fir'auna su yi musu ɗanɗana musu azaba wanda fi sauƙi gare su <clears throat> sai allah maɗaukakin sarki yabba annabi musa izini ya ce fadrib lahum tariqan fil bahari ka bugi wannan ruwan teku da sandarka ruwan teku ɗin ka buge su da sandarka can a wata aya Allah maɗauki sarki yake cewa sai fanfalaka fakani kulli firkin kulli firqin ka tsaudil azim wani bangare da wannan bangaren ruwa da ya bugi wannan ruwan teku da sandar shi sai zama wannan bangaren da wannan bangaren kamar falalan dutse kamar irin ka ce dutsen abin nan zuba da wannan bangaren da wannan bangare saboda girman ruwan a tsakiya ga hanya nan mun gani aka ce nan filbahari ya fasan yana yi nan take Allah maɗaukakin sarki ya umarci iska da ta bushe wannan wurin inda inda sanda ta yi musu hanya domin su samu wucewa ƙasa ta zamo kamar ƙasa wadda ba ta ruwa ba tunda kun ga da aka buga wurin duka ya jiƙaƙƙe ne saboda ruwa sun jaye to Allah ya sa iska ta nan da nan ta shanya ruwan Allahu akbar Allah ya ce la ta khafu darakan kada ka ji tsoron wayaris ko su za su same ka ba za su iya samun ka ba wala ta kada ka razana ba za su same ka ba kuma kada ka razana lokacin da annabi Musa ya bugi wannan sai wurin ya bushe ya rabu ya bushe fir'auna yana ganin wannan wani kauli aka ce fir'auna ya ce kun ga suna yi muna suna yi muna ladabi amma wani kauli aka ce a da ya zo na gani sai ya tuna dubar da matsafan shi bokayen shi suka bashi labarin cewa lalle za a haifi wani yaro wanda zai zama sanadiyar gujewar mulkinka sai tuna lalle wannan lokacin ne ya ce har ya ja da baya abin nan sai Allah umarci dokin da fir'auna yake a kai godiyar da yake a kai ta zabura sai ta wuce nugoyin ba ta shiga cikin wannan hanya annabi musa ya riga ya wuce da shi da mutanen shi sun tsira shine Allah ke cewa fa atba'uhum fir'aun فأتبعهم فرعون hada. Masha Allah. suna wucewa suka shiga cikin wannan hanya kawai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka umurci da wannan ɓangaren na ruwa already mutane annabi Musa sun riga sun kai ganga sun kai tsallake sai Allah umarci wannan bangaren da wannan bangaren ya haɗe nan ne fir'auna ya ce amantu bima amanat bihi banu isra'ila wa ana awalul muslimin lokacin da ruwa falan ma a daga hulgaraku lokacin da ruwa Allah umarci ruwa su gami sai fir'auna ya ce na yi imani da ya nutse ruwa sun kawo ga abin nan makoshin shi ya ce na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana awal musulmi ne kuma ni ne farkon ma wanda na fara musulunta ina Allah ce al'ana wa kada saita. qablu eh, qablu da kunta minal minal na minal mufsidin a yanzu zaka ce ka musulunta bayan ta riga ta kure maka wannan ne aka ce matuban fir'auna bayan mutum ya ga halaka an yi ta bashi dama ku duba shekarun da fir'auna ya yi aka izo mashi annabi musa da wa'azi da lallashi da lallaba duk bai yi ba sai yanzu bayan ya ga mutuwa ina kawai allah ya umarci ruwa suka haɗe fir'auna ya halaka a nan ne allah ya ce ji najjika bi nika. litakuna liman khalfaka aya a yanzu za mu tsirar da jikinka kai za mu tsirar da jikinka duk saura an ce sun duk sun halaka ruwan teku sun haɗe su ƙila wasu abin nan kifaye da mi sun riga sun canye su tuna kifaye dama duk abin da ya zo ya zama nama amma shi Allah ya umarci ruwa suka fitar da shi ga bakin gaba litakuna liman khalfaka aya Allah ce don ka kasance abin lura abin tuntuni abin wa'azi ga wanda yake bayanka <clears throat> don haka su malamai suna ganin wannan shi yasa har yanzu gawar fir'auna tana nan an yi firizabin ɗinta an tsare ta ta zama abin kallo abin tarihi kowa yana zuwa yana ganin yana ganin abubuwan da suke, faruwa na daula na abin da ya faru da fir'auna don haka fa ohun fir'aun Allah ya ce sai fir'auna ya bi su su mutane annabi Musa bi junudihi da rundunar shi ya bi su da rundunar shi to faga shi ya hummin al-yammi magashin sai abin da ke lullubewa shine teku ta lullube su ta laƙume su Allah ya ce wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada lalle tabbas fir'auna ya batar da mutanen shi bai shirya ba don haka da yawa mutane suke akan kamar da ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa mutane suke kan addinin shugabanninsu in sun shirya sun shirya in sun bata sun bata ta shi ne kake gani wani lokaci an ka samu shugaba ya musulunta sai ka gan da shi da fadawan shi da al'umma shi gaba sun shiga musulunci in bai shiga ba sai wanda Allah ya nuha da rahama shi sai ka gani tunda dai sarki bai musulunta ba ba za su musulunta ba don haka Allah ya ce fir'auna ya batar da mutane ya bace ya batar da mutanen shi wa ma hada bai shirya ba don haka cewa din nan da yayi yayi imani ba yi masa imani ba ta yi masa amfani ba kun gani ba ta yi masa amfani ba don haka wannan shine a wannan gaba Allah ya halakar da fir'auna da mutanen shi to kuma kissa annabi Musa ta ci gaba ya bani Isra'ila ya bani إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا, ونزلنا عليكم المن والسلوى ما شاء الله bayan الله يا هلكت da Fir'auna da annabi musa da mutanen shi sun kai ganga sun kai tudun mun tsira sun sauka a ƙasa mai tsarki allah sai ya kira su ya ce ya bani isra'ila ya ku banu isra'ila jikokin annabi yaqub kada an ku min aduwikum ku tuna ni'imar da na yi muku na tsiratar da ku daga maƙiyinku shine fir'auna wanda ya daɗe na azabtar da ku ciyan a wata aya Allah ke cewa agara kana ala fir'auna wa antum tanzurun muka nutsar da mutanen fir'auna kuna kuna kallo yadda suka halaka Allah ce muka tsirar da ku daga maƙiyanku wa adnakum janibat turil ayman muka yi muku alkawari ta gefen dutsen abin nan dutsen tur mun gani al'aiman malami suka ce gefen daman wannan dutsen wa zalna alaikumul manna wasalwa. Allah ce muka saukan muku alman darba aka ce haka take kamar abin nan zuma wasalwa da 'yan shila Allah ya musu ni'ima daɗi bisa ga daɗi bayan Allah ya tseratar da su daga fir'auna sai zama a ko da yaushe idan lokacin cin abinci ya yi wannan abincin na zuma mai kama da zuma zai sauko daga sama da ƙananan abin nan kaji ko tsuntsaye kun san sun fi daɗi bisa ga abin ga eh, mayan abin nan kaji abin da kawai aka umurce su shine kada su ɓoye su bari idan next lokacin abinci ya yi za su ci sai suka kama ɓoyewa kai ba ma ɓoyewa ba suka ce kai wallahi mu ba mu ji abin nan ya musa idu ulla na rabbaka yuhil lana min eh eh min matum bitil aqdi min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha mun gaji da cin abinci kala guda an mai da mu ragaye a roƙa muna Allah a saukan muna ruwa mu yi shuka duk abincin da muke so mu shuka amma mun gaji da wannan ku duba irin banu isra'il fa irin ni'imar da Allah ya musu amma yanzu ku dibi suna tsirata Allah ya kira su abin da yana gwada musu ni'ima to sun bi Allah ba su bi Allah ba dan ne yahudawa din kuke ji an kace yahuda su ne banu isra'il din sun fi kowa kangara da taurin kai da rashin bin Allah ku duba dai ni'imar da Allah ya musu amma sun butulce mata Allah ya ce kulu min tayyibati kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la taqaw fihi fa yahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa Allah madaukakin sarki ya ce ga abinda ni saukan muku don haka kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗen tsarkakan abubuwan da ni saukar a kanku amma sharaɗi ne wala ta fihi kada ku wuce gona da iri kada ku yi almubazzaranci kada ku ɓoye ku ci fiye da domin ku ci ku ci ku abin nan a'a ku ci gwargwadon iko Allah baya son almubazzaranci innal na kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci su ne ƴan uwan shaiɗan. ba a son ka wuce gona da iri duk ni'imar da Allah ya yi maka ko da ruwa ne yanzu ka tuna cewa idan ka yi ɓanna na ruwa akwai waɗanda sai sun yi tafiya kilomitoci da dama kafin su samu galam ɗaya haka ɓannan ruwa baya da kyau ɓannan abinci baya da kyau ina gidajen masu kuɗi da ga mutane na suna cikin wahala don Allah ya azzarta su sai dai ka kama ganin abinci ana zubar da shi yana biyo makurara yana wucewa almubazzaranci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya almubazzaranci Allah na sai ya talauta shi abinda ake so alqast sai sai sai kai dai baka yi kwabro ba baka yi mako ba sannan kuma baka yi almubazzaranci ba al-iqtisad taqsir shi ake so iqtisad kada ka yi mako sannan kuma kada ka yi almubazzaranci to don haka Allah ya ce kada su wuce gona da iri haka abubuwan da Allah ya fitar musu wajen sa kaya kada a kama alfahari da ɗagawa wajen sa kaya a yi daidai bukata tufafi kada a ja su su kama jan ƙasa duka wannan ɗagawa ce ga akan ni'imar da Allah ya muku don haka Allah ya ce faya hilla alaikum galabi idan kuka yi ɗagawa kuka wuce gona da iri ga ni'imar da ne muku fa yahillu alaikum gadabi sai fushi na ya sauka a ku shi kuma fushin Allah in ya sauka akan mutum bala'i ne yana iya jawo musiba ta gushewa wannan abin farko sannan kuma Allah ya biyo da azaba ta halaka mutane kamar da muka gani abin da ya faru da al'ummomi da dama Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda ko fushi na ya sauka akan shi faqada hawa haƙiƙa ya taɓe yana cikin wanda za a jehuwa cikin wutar hawaya ya bata Allah ya tsare mu da hushin ubangiji Allah ka tsare mu da hushin ubangiji Allah ce wa inni la ghaffarun wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma Allah madaukakin sarki yace duk da cewa mun ce haƙiƙa wanda ya ɗagawa fushina zai sauka gare shi amma wa inni la gaffarun mai yawan gafara ne gawa liman taba ga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihin ya aiki nagari sun mahata da sannan nemi shirya duk wanda ya haka ko da ya yi aikin asha in ya tuba ya yi aikin kwarai ya yi imani ya nemi shirya Allah Allah zai gafarta mashi Allah yana yana farin ciki da tuban bawan shi sannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna rahmati ghalabat ghadabi haƙiƙa rahama ta tarin jayi fushi na duk lokacin da Allah ya fushi idan rahama Allah ta zo sai ta saka Allah maɗaukakin sarki ya, ji kan bawan shi don haka duk aikin da mutum ya yi in ya tuban ma Allah maɗaukakin sarki Allah mai karɓar tuba ne wa inni la ghaffarun liman taba ni mai gafara ne ga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila ya aiki na gari sun mahtada sannan ya shirya don haka ashe wannan aya izna ce ya kuwa ce ga kowa kada ka ce wai zunubinka ya yi yawa Allah bai gafarta ma قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب jami'a. ya ku bayina waɗanda kuka faifaye akan kanku kuka wuce gona da iri kada ku ɗebe ƙauna da rahama Allah inna Allah ya rufe zunuba jami'a lalle Allah mai gafarta zunubai ne baki ɗaya haka duk zunubin da kai Allah zai gafarta maka idan ka cika sharuɗar tuba a shuruɗu tauba annadamu alama fat wani ya allah ya uda ila dhanbi fi ma baƙi min umri wa an yatruka al-ma'siyah kamar da malamai suka kawo imamu abdurrahman al-akhdar ya kawo wannan imamu nawawi ya kawo wannan cikin shurutu tauba don haka jama'a wannan shine abin da Allah ya gaya ma banu isra'ila to sai bayan wannan abubuwan da suka yi sai Allah ya ba mu wani bangare na wata kissa har ta annabi Musa Allah ya ce wa ma ajalaka an ya masha Allah to an ce sunan bani Isra'il bayan Allah ya fitar da su daga ya tseratar da su sun sauka ardul muqaddasa ƙasa mai tsarki sun tsira daga fir'auna Allah ya ba su almanuwal salwa aka ce suna zuwa sai suka ga wasu mutane suna bautar gumki kusa abin da suka ce sai suka ce ya musa ija allah na ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun jihalu. wai suna tsira fa abun farko da suka suka fara yi yahuda wannan da kake ji maimakon su roki allah gafara suka ga suna abin sai suka ce kai ya musa musa ka sanya muna mu ma gumaka yadda suke bauta gumakan nan mu ma mu kama abin nan kai annabi musa ce innakum qaumun tajhal lalle ku mutane jahilai ne maimakon ku koma ma Allah da bauta da godiya ga Allah madaukakin sarki akan ni'imar da ya yi muku yanzu kusan kuka ku koma ma turken ku mai tabo mun gani ku duba abin da ya faru fa to shine nan Allah ya ce a wa ma a ajalaka an qaumika ya Musa an ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa ya yi azumi na kwana arba'in domin ganawa da ubangiji bayan annabi musa ya yi wannan azumi na kwana allah ya ce can talatina yawman fatmam na habi asharin kwana talatin allah ya ce mashi ƙara kwana goma suka kai kwana arba'in da aka yi haka annabi musa ya bar mutanen shi domin ganawa da ubangiji shine nan allah yake tambayar shi cewa ma ajalaka an ƙaumika ya musa ya Musa me ya gaggautar da kai kabban mutanen ka abin nan kake sauri saboda shi kwana arba'in nan sun abin nan sun cika kafin mutanen shi su shirya shi yana gaugawa ya haɗu da ubangiji kamar da Allah maɗaukakin sarki yake ce mashi can a baya wala ta ya fi zikiri kada ku yi kada ka yi abin nan sake ka gaugawa ga ambatuna don haka kwana arba'in sun cika Allah maɗaukakin sarki yake ce ma fir'auna yake ce ma annabi Musa ya zo to shi kuma annabi Musa bai tsaya jiran mutanen shi ba saboda Allah ya ce mashi kada ka yi sake ga kirana don haka yi gaugawa domin gana da ubangiji a nan eh, a wajen tsori sai na shine Allah ke tambaya ta yace me ya gaggautar da kai qalahum hum ulai ala athari annabi Musa ya ce ai suna bayana ya ubangiji wa ajaltu ilayka rabbi litagda na yi gaugawa ne zuwa gare ka ya ubangiji domin ka yarda da ni saboda ka umarce ni da cewa duk abin da ka umarce ni in yi ƙoƙari in yi gaugawa in zo Allah maɗaukakin sarki sai gaya ma annabi Musa ya ce, To lokacin da ka bar mutanenka ka zo, fa in qala Allah yace fa inna qad fatanna qaumaka mun hajarci mutanenka mun jarabce su min ba'adika bayan ka tafi ka basu dama anan Musa da ya tafi sai ya hada su da wa sai ya hada su da annabi Haruna domin ya kula da al'amarin su shi ya tafi wajen ganawa da ubangiji domin karɓi sako zuwa ga ubangiji Allah ce wa adallahu musamiri Musa samiri wani ne wanda aka ce mala'iku suka rene shi amma wanda Allah bai shirya ba ba mu iya shirya da shi ku duba annabi Musa ya tashi a gidan kafuri a duwallahi amma fito a ƙarshe ya zama manzo shi kuma wance mala'iku ma suka gaje eh, suka yi tarbiyyar shi amma ya zamo shine fanɗararre mai shirka ga Allah maɗaukakin sarki shi aka ce nan Musa Samiri dama wa ushribe fi qulubihim al-ijla eh, dama suna da ɗan sauran son bautar gumaka su wanda mutane annabi Musa Musa Samiri da yadda ya abin nan sai ya fitinace su ya ce musu ya yi musu ya kera musu abin nan a ah, ah, sa da surar sa ya ce musu ai wannan za mu gani ai wannan san da kuke gani shi annabi musa ke, bauta ma ba ku sani ba ne bai gaya muku ba mun gani to nan za mu ga faraja musa ce eh, annabi Musa yana jin cewa mutanen shi sun koma bautar gumki sai yi sauri ya dawo faraja Musa ila qaumi annabi Musa ya dawo ma mutanen shi gazzana asifan yana mai cike da hushi da bacin rai qala ce musu ya qaumi ya ku mutane na alam ya kuma rabbukum wa'adan hasana shin ubangijinku bai yi muku alkawali na gaske ba mai kyau. na cewa zan je in karɓo muku saƙo na shari'a yadda za ku bauta ma Allah afa qala alaikumul ahad shin ko jira na ne yayi muku nisa kun kasa haƙuri am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma kuna son hushin Allah ya sauka gare ku kamar da Allah ya ce wala ta daga fihi fa yahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa hushin nan na Allah kuke son ku gaggauto fa akhlaftu mau'idi kuka saba ma alkawari na na cewa ga abin da ni barku akai ku bauta ma Allah madaukakin sarki me suka ce qalu Wani suka ce a'a ma a akhlafna mau'idaka ba mu saba ma alƙawarin da kai da mu ba walakin na ba mu saba mai ba wannan alƙawarin da muka yi walakin humilna auzarin min zinatil qaumi sai dai mun ɗauki wani abu ne daga ƙawan mutane abinda shi samiri ya nemi su gabatar nami na ƙarabin na bakance a gabatar magumaka faqazafnaha faqazalika ya ce mu jefa duka zinarin mu da azurfa domin me wai a ba da abin suke ce ma gudunmuwa ko kama irin yanzu da suke amfani da shi suna cewa sacrifice kun san su duk wani mai matsafi ko wani aljani ko wani mai batar da mutane ko boka kafin shi maka aiki sai ya sa maka sharaɗi ya ce ga abin da za ka yi ƙila ka yanke wata akuya baƙa ko wani baƙin bunsuru ko wani baƙin jaki ko a ta yi abin ne wata dabba da ranta ko a so kaza a raba a yanka jini ko a zuba gari a wuri kaza kai kan wannan ai shine ibada ka yi wani abu wani aiki wanda ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai sa hujja gare shi ba Allah bai ce a yi shi ba ka gabatar ma wani ko sacrifice ibada da ake kaddamarwa ga Allah ka wani ita to abinda aljannu ke nema yanka Allah kawai ake yi yanka don shi duk da cewa Allah ya gaya mana lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum amma saboda Allah ya ce ai yanka yanka na suna ne na hadaya ne na layya ne duka Allah ya ce ai amma idan ka yi yanka saboda wani gunki to yi shirka to don haka nan ya nemi su gabatar da wannan sacrifice suka ce ai ba mu yi wannan ba bi malkina da muna da son ran mu sai dai dubara yayi muna ga abin da ya faru ya samu ka ba da wannan sacrifice fa akhraja lahum ijlan na'am shi musa samiri sai ya fitar musu ya yi musu waton gumki na abin nan sa ɗan maraƙi. jasadan da jikin shi ba wai drawing kawai ya yi musu ba lahu huwarun aka ce ya yi tsafi wani ƙauli aka cewa ya yi ƙoƙarin ya abin ga ha'inci annabi musa na cewa shi roƙi allah shi sa wannan abin gan ya kama kuka a busa mashi rayuwa sai ya roƙa annabi haruna shi kuma annabi musa yana can bai gani ba don haka tanan malamai suke cewa yana da kyau komai imaninka komi kai a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi ka yi ƙoƙari ka nisanci waɗanda haƙiƙani manhasu ba Allah da annabi ba saboda suna iya amfani da malantaka da wani abu su me su juyar da kai ku duba irin yadda shi musa samiri ya yi ƙoƙarin ya yi makirci ya ha'inci ya zambaci annabi haruna alaihi salam duk da matsayin shi na zama annabi ya yi mashi roƙon allah saboda annabawa mujabu da'awati ne masu karɓa wanda ake karɓa addu'a su ne kun ga ya ha'ince shi don haka kai malami ya kamata ka kiyaye domin me domin kada 'yan duniya su zambace ka kamar da aka wa annabi haruna to nan aka ce ya san musu shi lahu yana kuka suka ga lalle yana da rai shi ya abin nan nashi to can in an gaya musu cewa gumaka la tanfa'u wa la tadurru muna ji ko ba su amfani ba su amfaninka ba su cutatar da kai to yanzu ga shi ɗan maraƙi yana yana yana harguwa yana kuwa suna ji to don haka sai ya ɗan kusanto da abin nan nasu faƙalu haza ilahukum wa ilahu Musa fa fanasi suka ce ai wannan shine shi wannan Musa Samiri ya ce wannan ai shine ubangijinku ba ku sani ba kun tafi neman wani ubangiji ya ce muku ya tafi wai wajen gana da ubangiji ai ya manta ne ga ubangijin nan shine ubangijinku shine ubangijin Musa amma Musa ya manta ne subhanallah ku duba irin yadda yake da sauƙi na halakar da wannan al'umma ta bani isra'ila ta shi ne kake ganin ka karanta tun daga suratu baƙara suratu ali imran a araf duka za ka gani matsalolin wannan al'umma tun a can tarihi har yanzu kuma lokacin da muke ciki a duniya gaba ɗai a cikin matsaloli da makirci da zamba na wannan ƙabilar ta yahudawa ju ake ciki da wahala ka ga wani makirci da wani abu da aka kulla ma al'umma ko dai al'umma baki ɗaya ko musulmi in particular alhali wannan wanda suke kashin baya in ba su ne suke ci gaba don haka nan da muke karanta alƙur'ani alƙur'ani yana karantar da mu don mu kai in kana hulɗa da wani ba yahude ka san da wa kake dilin ka san ga yadda suka wa annabawansu ga duk ni'imomin da Allah ya musu ba su gode ma Allah ba kai ina gare ka kai dan adam me kai musu wanda za su za su iya ma abin da ba su ha'ince ka ba to don haka nan suka ce ga annabi shine annabin su eh, shine Allah su da kuma eh, Allah annabi Musa amma ya manta afala ya rauna afala ya rauna Allah masha Allah Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba su amfani da tunaninsu da hankalinsu afala ya rauna ba su ganin shi wannan duk da cewa kuka yana kuka irin kukan da ɗan maraƙi ke yi amma ba su ran Allah ya rijo ilaihim ƙaulan in sun yi mashi magana bai iya abin nan bai musu magana bai mai da musu magana wala mulku lahum darran wala naf'a sannan bai iya amfanar da su da bai iya cutatar da su sannan bai iya amfanar da su wannan kawai ya isa su gane cewa ba abin bauta ba ne Allahu ahad Allahu samad mun gani wanda ke iya cutatarwa yake iya amfanarwa shine ya fi cincinta da bauta ba ɗan maraƙi ba amma shi wa man yudlilillahu fala tajid lahu waliyan murshida na'am ولقد قال لهم هارون من madaukakin sarki ya ce kafin annabi Musa ya dawo wajen ganawa da shi tun can lokacin da suka ɓata annabi Harun wala qala lahum ya Harun annabi Harun ya riga ya gaya musu ya kira su yake ce musu can min qabli tun kafin dawo annabi Musa ya kawo ya ku mutane na inna ma fitintun bi haƙiƙa an fitinace ku da wannan Musa Samiri da kuma wannan dan magaki da kuka wabuta wa inna rabbakum rahman amma duk da haka ubangijinku sarki mai rahama ne mai rahama ne kamar da Allah ya gaya mana can eh, baya ko wa man taba wa amana wa amil salihan eh sun mahtada to don haka duk da haka Allah mai rahama ce rahmatuhu wasi'at aw galabat ghadabuhu fattabi'uni ku bi ni ba dan eh, Musa Samiri za ku bi ba wa ati'u amri ku yi biyayya da al'amarin umarnina da nake muku na cewa wannan abin ba abin bauta ba ne amma Musa Samiri ya rinjaye shi qalu me suka ce qalu lan nabaha عليه عاكفين hatta yarji'a إلينا Musa. qalu sai suka ce lan nabaha alaihi akifina wala za mu ci gaba da wa ɗan maraƙin nan bauta magana ka san ba za mu saurari ta ba hatta yarjiya ilaina musa bari har musa ya dawo ai jigon da'awat jigon kiran jigon manzancin na musa ne ba naka ba don haka mu za mu ci gaba har musa ya dawo mu ji ansa gare shi kun gani to annabi musa ya dawo sai ce mi ƙala ya haruni قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري النبي موسى نادوا قال سيتشي يا هارون يا كي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا me yasa wai da ka gani sun bata Allah ya musu ni'ima ba su mutunta wannan ni'ima ba suka bata Allah tattabi'ani ka kyale suka je ka gaya man ka bi ni tun abu bai yi nisa ba afa asaita amri ko ka saba ma al'amari na mai annabi haruna ya ce qala ya ibn umma qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il aka ce lokacin da annabi musa ya gaya ma annabi harun cewa me yasa ka kyale su haka baka je ka gaya min ba ka kyale su qala Allah tattabi ba baka bi ni ba qala ya bi umma annabi harun ya ce ya kai dan uwata na an ce uwa suka hada amma uba kowa da nashi ya umma ya kai dan uwata wato na eh, ummi din shi la ta'khudh bi lihati kada ka rika abin nan ka kama fisgat abin nan gemu na wala bi ra'si haka nan da kaina an ce annabi Musa yana da fushi da ya zo ya ga yadda aka saba ma ubangiji aka koma kafirci saboda saboda Allah ya gaya mana cewa faraja ila Musa la qaumi gadbana asifa annabi Musa ya dawo ma mutanen shi yana cike da hushi yana mai bacin rai ya riƙa gemu abin nan harun yana jijjiga yana ganin laifin annabi harun ya yi sakaci dama annabawan allah eh, eh, sallallahu alaihi wasallam suna fushi idan aka taɓa alharmar allah kama jijjiga shi saboda fushi shine annabi harun yake cewa la ta'khudh bilihati ka sakan min gemu wala bi ra'asi haka nan da kaina kana jijjiga saboda fushi inni khashitu an taqula dalili kawai na ji tsoron an taqula farakta baina bani isra'ila ka ce na raba tsakanin bani isra'ila na shiga tsakanin su na abin nan dan shi ne ni lallaba da su a hankali walan tarqub qauli kuma magana ta in zo ba za ka yadda ba don haka shi a fahimta ta annabi harun haka ya fi zama maslaha ya kyale su akan abin da suke har annabi musa ɗin ya zo ba wai ya je ya fusata ya bi annabi musa ba ya kyale su tunda yayi ta kiran su yayi ta kiran su busu abin nan ba har annabi Musa ya zo shi kuma annabi Musa yana ganin a abin da kaga abin ya buwaye ka kaje ka gaya min to wannan shine me ya faru qala قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سيء النبي موسى يقوم جيفا موسى السامري قال فما خطبك يا سامري كم يلا باغنك يا سامري ne yana cikin halakakku wanda ba su musulunta ba bayan an halaka mutanen fir'auna shi bai halaka bai ce ya aka yi baka me abin da labar ya ce kala basurtu ya ce ai ya ga lokacin da mala'ika jibril ya zo halaka su musa ya ce ya gani abin da ba su gani ba surtu bai su rubihi baka batu kabdata min asar rasul ya ce sai ya bi ta gefen manzo waton annabawa su wannan ya bi su annabi Musa bai tsaya ya bi su Fir'auna ba saboda ya san za su halaka yace wa kazalika sawalat li nafsi yace haka rayuwata ta riya min don haka ta haka ya samu ya tsira qala fazhab qala fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la annabi Musa yana gani haka qala fadhhab yace to kaje fa inna laka fil hayati an taqula la misas haƙiƙa a cikin rayuwar duniya din nan baka da wani amfani baka amfanin mutane sannan mutane ba za su amfane ka ba wa inna laka mau'idan lan tukhlafa sannan kuma lokacin da Allah ya kaddari ya karbi rayuwarka baka iya ka tsallake ta walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wanzur ila ilahika amma ban kyale ka akan aikin da yi. ka duba wannan ubangijin so called ubangijin ka allazi zalta alaihi akifan wanda ka dade kana bauta annabi Musa ya ce lanu harqannahu za mu kone shi dan ubangiji ne ana kone shi summa lanansifannahu sannan to shi din za mu watse ta fil yammi nasfa za mu wawwatsa ta a cikin a cikin ruwan kogi babu wannan gumkin babu samata ta an kone shi sannan eh, sannan tokar an zubar da ita a cikin ruwan kogi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa innama ilahu Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan ƙissar annabi Musa da mutanen shi da suka biye ma Musa Samiri sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa muna irin yadda annabi Musa ya kawo ƙarshen bautar wannan gumki na ijil na ɗan maraƙi sai Allah ya tabbatar da bautar shi cewa shi ne wanda ya cincinci a bauta mashi shi kaɗai babu abin bauta ya ce inna ma ilahukum ilahun wahid sani dai ubangijinku shi ne ubangiji ɗaya inna ma ilahukum Allah ubangijinku shi ne Allahn nan allazi wanda la ilaha illahuwa babu abin bauta da gaskiya sai shi wasi a kulla shay'in ilma ilimin shi ya yalwaci komi ko imina kome akan kome akwai ilimin Allah don haka wannan kissa duka ba wai an an kissanto mana ita kawai don mu ji labari ba mu ji daɗin kissa a'a don ta zama darasi gare mu ta zama ibratul lu'ulil albab ta zama abin lura ga masu hankali don shi ne duka wannan kissoshi na alkur'ani ake kayan muna a wannan kissar a gurguje za mu iya hango irin ni'ima da allah maɗaukakin sarki yawa bani isra'ila da irin yadda suke da saurin butulci ga Allah maɗaukakin sarki har yau muna gane cewa a aƙiƙani duk yadda ƙarya ta girma ta faɗaɗa a ƙarshenta dai ba ta cin nasara ja alhaƙu wa zahaƙa albatil innal batila kana zahuƙa mun ga duk yadda shekarun fir'auna da yi da abubuwan da yi da tsagawar da yi da cewa ana rabbukumul a'la a ƙarshe Allah ya durƙusar da shi Allah ya ga baya gare shi don haka kada ya tsorata ka abubuwan da mutane suke yi zaluncin da mutane suke yi kana gani suna ta takewa a ƙarshe a ƙarshe Allah zai halakar da su to abin da ya faru da fir'auna da shi da mutanen shi fatar Allah darussan da suke cikin wannan abin Allah ya ba mu ikon koyon su, ya ba mu ikon yin aiki da su ya tsare mu da fanɗarewa da wa Allah maɗaukakin sarki butulci abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada shi kuskure Allah shafe shi cikin zukata ya gafarta muna sai kuma gobe in Allah ya ja kwanan mu da iko insha Allah akwai tambaya ko ƙarin bayani bismillah insha Allah to Allahumma izil islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin ترمي أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa على المرسلين والحمد لله رب العالمين